sai dai baguwa yara yau ana ta wasan ƙasa ba makarantar ne eh. haka ya aika kayi koyi ko ba daura baka bako sai dai bakuwa yaro a bako na namiji wallahi ka rage bakuwan jaka baka bako sai dai bakuwa yaya wai da dandali nake so dan ketara in samo jarfa ra gangariya baban sun yi migrani wannan mutum wannan mutum yadda kasar gallo haka ya fi ni iya iya ya wannan baka bako da kai bako na mutum wallahi ka zan yi bakuwar karya garjejiya ta ah, farauta ah. ma ni kurani baka bako ai sai dai bako ai tun da ka gane mu za a tafi da kai da kai bako na mutum wallahi ka zan yi garjejiyar karya baka bako Ba baka ko dai mutanen garin nan sun daina jin tsoro na ne duba ka ga kudin haya ma ba sa kawowa akan lokaci kusan ce ranke daɗe laifinki ne wannan saboda me kina da magana kuma kina da masu ƙarfi duk abin da kika samu mai akan wannan abu yi zami in kika ce mai kisa kisan fa zami ai ce mun zama kamar solo biyu a garin nan kowa ya rena mu ki duba ki gani ran nan yaran nan da za a sawo ka mu bubbuga masa ke kika ce a kyale shi to ba dole mu zama solo biyo a garin nan ba to shikenan daga yanzu abin zai zama doka in ne magana guda daya ta zama kamar littafi yawwa to kinga haka ma yafi haka ma yafi kina da gari kina da gari mu ba abin da zamu ci Thank you. irin yadda nake ji a ta kina ji da gaske ina so na sosai ina son ki biyar da duk wata ɗaya mace da muke tare ke ke ba kya ji ne waye wannan saurayi na ne ki. malam waye baka izinin shigowa cikin wannan gidan ka wuce kofar gida ka wuce soro ka zo har nan cikin gida kai mana zance ni ce na ni na ba shi izini na ba shi izini kwarai kuwa ban isa ba ne gaskiya kin san hakan bai dace ba da me bai kamata ba a ce namiji baligi kamar wannan ya wuce kofar gida ya wuce soro ya shigo mana cikin gida ya ne mana zance sannu masanin shari'a sannu kwanan nan fa kake alwala kake barin lam'a nake cin gyaran ka eh kuma shine a alada ya kusance mu domin kwanaki kaɗan ya rage ya zama kina. ku shiga ɗaki da tabar ma nan a cikin da shimfiɗa ku zaura ku gida kai kin fa san wannan ba daidai bane ni kwa na san rashin daidai a gidan nan ina namiji ina babba ya kamata a ce kalle na mata in za su yi abin da bai kamata ba in magana to kaga yanzu idan kika riga kika bata lamarin su ni ban yi magana ba na cuci mu. to sai ka ban takardar saki tun da aure na kake da ka shigo gani kai ya da kaikaye ta namiji baligi kamar wannan kuma da akwai ya uwarta ban da ita ai bai kamata ba to yanzu dai na ce su shiga daga daki ko za ka shiga ka fito da su da akwai ranar eh? da zan shiga in ban shiga yau ba to da akwai ranar da zan shiga to har fa in baka da izini da ikon da zaka iya haka shiru ma ya fi maka sauki ba zan iya wai mutumin da nan nake cin gyaran ka kai alwala ka ban lam'a wai har ka san wani kuskure na shari'a na mallaki hankalin kai oh, to ai daga yaro ake koma babba haka ne ni yanzu dole in faɗi gaskiya da ka eh, shigo ka ga suna wani soshe soshe ne rana ce dai ka ta Allah ka gata ai babu bare ka ce ba idan ki a gurin kina ɗakin ki lokacin da za a yi kin sani ya naji kun yi shiru a cigaba da taji maza irin wannan da akwai eh. matsala yawwa ina nan ne kuma ina jira haka yanzu shi shikenan idan suka lalace rubuta mugun dutse an buga da ke an bakki katanga sukari kike da kike kowa jingin da ke sai Allah sa bilahi la ilaha illa mata me kaman maza kwari ne babu Allah ya kara muke wari Allah taimake ki wannan rana ta kake yi ni ai ba kai ne kirari ba kamar maza kuri ne babu jaruma a maza jaruma a mata allah ya kare ki allah ya tsare ki wai ka san me kai kuwa na sani mana ka san wace ce kaiwa ga ka ganta ka dauke ni kai yanzu ana ka tunanin a duk garin nan da akwai wata yarinya wadda ta isa ni in tsugunna in gaishe ta. Au kana nufin ba za ka gaida ita ba? Ayo in gaida ita yanzu idan aka ce ana neman samarin da za su aure ta wanda su fito takara kai kana tunanin ba zan fito fitowa zan yi. Wace ikini ba za ka aura kai? A ta wuce na aure ta ne? A ta wuce a dai gurin ka ta wuce. Ai ba ba a wasa da ikon Allah. Haka ne. Amma kuma kai dai a gurin ka. Eh. Zai abin ne wanda zai manto zai zai kasance da iya. to ni a guri na aurenta mai sauki ne amma ni na dogara da Allah da annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ne kake nema na? ni ne nan to mana hansibi ya gari gari lafiya dan wallahi mana nan mu gaisa to ba laifi la ya kokari ai ta lawa ba da Allah a san dalilin da yasa na zo gurin ka a samfura ake nema ne ko ba wannan magana ce ta kare ba zuwa ne na baka shawara kan abin da kake kaga wannan sunan da ake faɗa maka hmm. wallahi bai dace akai ware ka gyara amma kai ana faɗa maka kai kana ganin burgewa kake yi kana ɗaga kai kana burgewa wallahi ka gyara kuma shi ba kowa addini sa hanya ake seta masa madaidaiciya a'a wallahi haka ne amma idan ba ya zo kai da reshi ko kai masa wani abu haka bai dace ba dai shawarar da na biya maka in ka ga dama ka dauka in ka dama ba kuma sako da yayi haka ne to Allah ya saka da alheri Allah ya gyara suwaye wa'in nan za shigo mana cikin gida ba sallama da wasu garga te kina magana kina kara magana kuma za mu ci kurkure ki min waje da ke su waye kuma ina menene yaya na gajiya daga ina na ya nuna lalle ya ci da jari saboda kowa a garin nan duk wanda ya gani na gita shi ya shi amma shi da ba ya baya gaishe baya tsoro wannan sakon in ya zo ki gaya mashi amma fa sakon naki ne fa ba fa nashi ba in ne ya ce ki ya ita ce wa ya gani ne kawai sun faɗi eh ita ce wa su kuma su waye wa ina ne ce ke yi ma gidan mai gari wanda take yawo da mazan nan ko duk garin nan an ta. wani salo ne kuma wannan har cikin gida da wannan karatan zabaniya ma bari leƙa an ƙare musu kuma kakki je wallahi ki rufa mana asiri don wallahi da maza su yawo saboda kakki ta karasa mana ke ji wata fitsara da ladabi wai ƙasa aka durƙusa ake min jawabi ne ya janyo mace Allah ya zama Allah tambaya da Allah gidan mai gari gidan mai gari eh, nan ne ba nisa nan mali kai kai kai eh, eh, kai sannu ana ya kokari ina ake wannan haka yake sai dai bakwa ina ake nema bakin mai gari bakin kuma bakin mai gari bakin waye sai da baka bako sai bakuwa in bana bako mai sunu sulami da ice akan baki mai martaba sunu sulami da ice wala kaddukan rabna bani adam kuma kabira kwanan nan sai ka tana mun da bakin da lokacin mu yara sun kafa wani gado gado suna hawa <laughs> a nan ji wannan wannan kalmar ta kafa da wani kadar wala na bani adam ma'ana Allah ne yake faɗar irin karrama dan adam da Allah ne yake na karrama dan adam eh da ya karrama dan adam din kuma sai ya shiga tsakani da tsakani akan zalunci eh. ya ce to ni da na yi kama ba zan gudanar da zalunci a tsakanin da kuma kan kokari ko gudanar da zalunci dan haka dole in karrama Allah eh, dan haka mu je in karama ki tare miki tare kuke tare miki darajar ta za a yi maka ah, ah, ai komai Allahu ai ban Allah je ka kike shi fa baya ba a ah, je ka baki yayi ah kaga ne ne ne kaji dan yarinya mu mu je kai yawa sarki nan

wallahi ba ba ka yi ma'ana eh, abin da yake kwaɗayi a gidan duniya ke nan ta ba masu neman kwaɗayi a ah! mutu abin a za mu yi a a ah, ah, ma na sanin ba dai malam sani agama ba agama wani madalla malam sani agama wanda ne kiran sallah agamawa mai kiran sallah ma madalla mutumin da in yana bacci zaka je shi kowa ya damu shari da gurnani shi gurnanin sa shine dai ka ji na kowar kusu da lugunzi da eh. wankan jaraba da eh. amana ta take da kullu haka lumfashin shi malam sani agama <laughs> murya ce da ke yadda kasan dakta na alfarka ah, wallahi yadda ka san dakta na alfarka murya ce ne ah. dau dau dau in yana karatun nan dakta na alfarka in yana karatu ijawo a yayin dauka a madina a madina ne Allah sarki dakta yace kar ku zalunci in bako ya zo ku sauke shi amma ku duba shi wal khamra tasin ma'atul shukurul majid ya ti kumin hayat ya takalmasu na filki takaddar shukurul majidan an ji dakta na albarka ciki ne Allah sarki to da ba ki da ce ki na to yawa madalla madalla ka ce mai ɗakin ka ce mai ɗakin ka ce da kai je gani wai na da kuma na kunci noma ce ai na wuce Kin nuna mai itacen? Ai Allah ya rufe asiri in an rufe. Kin nuna mai itacen da zai faskara? Ai shi ne. Shi ne wa. Wannan kaddara ce ta fada miki? Wannan ai kaddara ce, raunanniyar kaddara kuwa. Ce miki dai ki je ki kawo mun mijin aure. Ni ne, ni ne. ai in Allah ya rufa asiri ba za ta yara ba noma da kika gani nan hedin da mai kida a shekara hmm. to barkaci hmm. da Allah ka yi hakuri eh ni mijin aure na ce me ni mijin aure na ce ta kawo ni ma miji ne wallahi na gani siffa dai ta namiji amma ba nagartaccen namiji wanda nake son haɗa aure da yata ba dan san ina auren da ke bani da damuwa ko matsala ah, <laughs> ina damuwa yanda ina gaya miki dami shida nake a shekara ai da kakuri ne ni cikakke yawa ya sunanka eh gallafiri ake ce mun wasu kuma su ce mun kokau to mu kukan bai kama mu ba kai hakuri ka je ka samu daidai kalar gidan da ya dace kai aure to to baba to baba <laughs> ina za ki rasa shi Allah ne mutum ki zauna ke wannan kaddara kika ɗauko miki ka kawo min gida auren da ake yanzu kama aike a je a dawo wannan ina zai iya rike ki duk jikin riga faci me so kin san me so kuwa a banza nake gyara ku duk karkaran nan akwai mai dressing ɗinku ki rasa wanda zaki ɗauko min sai wannan ƙaba ƙaban Allah ya kiyaye ki canja tunani kin ji ko ke إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم gidan iya ciki ke baya baya baya baya to to dama ca ne bari in zo saboda gona zan shiga in samu in zo in ji me matsala kike bukata a biya muke bukatar ki a wallahi ba matsala ba wata matsala dan gyare-gyare ake yi kin san lokacin tsofaffi da kin ga tarmin irin wanda sai ke da tabariya madam ya kira mai robar wando izo isa wannan kayan ki baro ki yau eh? akwai abubuwa da suke damuna a cikin kamar miki ni ba a gaya maka ba ka ta da fitina ni kina ban nan baki <clears throat> in kin ga kin gaya min abin na faɗa ina faɗa ina kaya gaga abin ne ba akan gaskiya ba amma akan gaskiya gaya min menene ne akan in na gaya maka ba za ka yi fitina wallahi Allah ne ya kawai na gaya min kika idan ba wani abu da zai yi wannan mutum wannan mai gidan namu ba zu bayan fitanka eh. na tashi ina dan aikace aikace ina shara eh. kawai sai dago wanda zan yi ina shara sai ganin mutum na ya tsaye a baya na tsaya bayan ki ai abin da ba yana tsaya bayan ki wasu maganganu ki ne da me ya shigo yana wa an su maganganu kai maganin da gaskiya ba zan iya gaya maka ba dan zai iya bata ma da iskanci a cikin magana kenan mm-hmm. a na ce da iskanci a cikin magana ko me gida kai ma dai tunda ai na ce maka haka kai ma ka gani a dalla kin gane ku mm. wato gaskiya ne guje kama da mutum wannan mutum mai kama da wani baro mm. wannan mutum ya zubin wani baro ni dama na san ba Allah mutum ne wani mutum ina mai kallon da yake wani. to amma ke zama nan lokaci ya yi da za yi magana sa taya kai maganin bulbi karin magulawa a dalla ina waya ne take bai ko da dana yawwa kin da Allah ne kiyaye hmm. har an yi ƙoƙarin za su yi ta to yanzu ga ranar ta da ki ja baki da ki dabara da za a yi zan gaya miki Allah ne Allah kar ki kara ci masu komai kada kar ki iya bakin ki ne kawai da abin da zai zo ya zo kyale kyale kin je kin wannan na ce ki kawo min namiji kin je kin kawo min wani takwararre ni eh? wani laba asa ba laifi saboda sha sha shashasha ce Ni fa ba haduwa nake nema ba ba ruwana da wanka. Ni in dai aljihunsa ya kyau to magana ta ƙare. Abin da nake ta gaya muku kenan. Ita ma rashin fahimta ne Tunda na faɗa a hankali na faɗa da ƙarfi akan ga kalan namijin da nake so ku rinka zuwa da su. Ba kama kama ba. wancan na gaya mata ta je ita ma ta ce mai in ya zo sun gama zancen ta shigo da shi in ga waye in ga mai dama dama ne ko kuwa wa alaikar salam mm, wa alaikar salam sannu umma yawwa na gajiya ya gida sannu lafiya kalau na na ce shi ko ai na ko gan shi ka ji sako na ko eh na ji shine ce to ya kamata ku shigo din insha Allah shi ne na ce ta dan ji nauyin ke maka wani bayani na ce to ta ce maka da Allah ka zo yi magana eh, bata gaya maka an ba an mata miji ba ko miji kuma ƙaryata ne a ƙaryata ne rasau ɗan yar uwata ne abin yi shi ne muka yanke shawara wanda mai mata haɗin gida don mu mata wannan magana da ita ba ko ita ko ta ali ita wannan magana ba ai ba za su gaya maka ba eh saboda ni kuma sai na ga ya kamata in sanar da kai maimakon kai ta zubin dashin da ba ɗauka ai kwanda ka sani to amma yanzu ba ba ta ɓaci ba tunda mu ba ma son mu yanke alaka da kai ga kanwarta a dan juya da ita tunda gida bai koshi ba an kai wa dawa ba saboda ne ake aure ma wata ta mutu a aure kanwa ba dai wannan da rai ba yi akai ba saboda ai nan ne to wannan dai <laughs> da da kudinta a ƙasa shine dalili kuma ba ma son zumuncin mu da yanki ne da ba abu ne mai wahala ba karkata to ai shi yasa dan aka yi maka furfure da wannan ka san furfure ko an ji bahaushe eh ku je ku gana kwana nawa ne za ku fahimci juna cike wannan gurbin ai ba wahala ba ne idan ka rasa ta bara ma za ta fi haka kyau mu je tashi ka ce ko kira amma sai wani a saboda me je samu da mu insha Allah eh. zuwa an zuwa ko gobe haka iya wani to ba ala kiyaye kira maza tattafa yadda jiki mana ki tashi kuma tattausan lafazi kalmomi masu daɗi da kin raka shi da kai karɓo shi ko bai san hanya ba yanzu uwar iya a uwar iya ko umman eh? wallahi kina burge ni saboda ba ni na haife ki ba ba shine take so ta bada ni a gabansa to sai mun yi dai haka sai sun tashi zaki tashi in suna ƙasa kina ƙasa yawa ɗari eh, Allah sarki kai a ɗari kai mutuniyar kenan ana ta ɗan girki ne? Eh an ɗore yadda bara ai an yi daidai haka eh, wallahi ni tambi ike mana saboda irin tausaya miki da nake irin wannan kanki na rayuwa lokacin da za a aura miki bawa Allah nan iyayenki yaji ne baɗo masa da yajin daddawa kikan su yanki. Ina ba a san shi ne ki da kawai Allah sarki ba san shi kike ba magana iyayenki gani. In dai haka ne ni ne zai hana ni maja. A haɗa ƙarfi da ƙarfi. Maja kuma. Iyi eh mana ifa ne. Allah sarki haba abin da ya sa tun da na ganki a ta gonar kwana biyu ƙara zukewa kike abincin rurowa ake ake kawo dukkin fada babu sutura ba dan kayan shafa kayan ado na na yan mata irin dan kwababan abin da suke kwaba a babu kin ga ba ki da ai haka ne duk ɗaɗan nan da na zo na garki ɗin nan na anan Allah sarki sai a samu a ɗinka miki kin ga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 kaji nan zan shigo ai kayan gane ne muke auki eh dama na biya ta gidan baba ce kaji na nemi baure

yana nan shi nan kasan allah kai kai wanda kana son tona masu yi a a wanda ke so da kai kai da kanunan na allah ne kai a shigo ba da allah kai to da ne ne magula kan shi a gidan nan amma asiri ba yanzu ne tura kai na asiri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 na dauka na dauka na dauka na dauka ina a a na dauka zan yi na na dauka ne kuma dama masu aiki za a kai wannan hmm? wannan ne bashi yan bashi eh yawa baki shara ba ko hmm, ban yi shara ba yau ka share mata ma ina ma ina ina kai wannan nan nan na rasa kai wannan nan abun nan wannan yau na kuren wannan ba za a ɗebo ruwa a wanke a wanke da ina ne kaga kaga na a yi wallahi sa kai wani shayar da wallahi ka sa to Allah ka dawo kai mashara bari wanke ɗakin fito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 ba uwa ce kuma sannu bismillah zauna a ina gajiya zauna zauna kuma ba uwa ce to yana mai ce na shigo da ita ta gaishe rosa ce Allah sai aura a ina kike yarinya nan bayan layin da Alhaji Abdullahi a'a ikon Allah ashe yan nan unguwar ce nan baya eh. to ya sunanki Fatima a'a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 matsala ku ma ko kuwa matsalar dai kin ga na farko ga halayyarsa tun ƙuruciya sun san yana da larura yayi ƙwarai kuwa ina daina haka dan labar nan faɗa cutar ta zan yi ya dace fa ko ci ci? ba zan faɗa ba ai gidan libaci ba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 tun ina jiki nake tsoronsa kaji <laughs> ya ɗauko 'yar babban gida talaka da homa da girman kai oh talaka da homa ba <laughs> gaya musu ne wala kina burgiyar aikin ki yana kyau ranke da ba wani ranke da yanzu don Allah ka san kana da farfadiya baka gaya mini ba farfadiya kwarai kuwa ai ka san umma ko za ta makarya ba to wai umma ta mu ce ta ce miki ina da ciwon farfadiya ita ta ce mini kuma bayan farfadiya ma har da eh. sata bacin sata har da shaye-shaye Hajiya ce ta gaya miki haka? Ai ka san ba za ta makarya ba. Ni ne nake aikata wannan umma ce ta gaya miki haka? Ka dai san ba za ta makarya ba tunda mahaifiyarka ce. Yanzu umma ce ta gaya miki? Ras. to shikenan bacin wannan haddatar ƴaƴa a hanya yaran makaranta sun dawo ka tare su to gaskiya ba zai ni ne nake aikata wannan mummunan laifin da ta faɗa za ta maka ƙarya ne nace idan baka aikata ba za ta ce ka aikata ne to ne ni bari in je gidan ta gaida gida kuma ta gaida ashi kin manta da cewa kishiyar babarsa ce kuma kin san ba mahaifiyarsa ce ba za ta iya masa ƙarya yanzu ke kina da yakinin abin da ta gaya miki gaskiya ne to idan ba gaskiya ta shaye-shaye bayan shaye-shaye ga ga farfadiya gaskiya ba zan iya ba eh, ni fa na san halin wannan mata kishiyar sa ce ta yanzu haka ma wani kulle-kulle ta su ce ta haɗo su ta ta haɗa ni kin ga wannan ki zo mu je gida kin ga ki zo mu je gida za a san yadda za a yi fito amma gaskiya an haka ne ke don gaskiya ina son Hajiya, gaskiya abin da nake ji daɗi ba wallahi ya da girman ki da mutuncin ki kuma ke kin sani matar mahaifinka ko da ba babarka ba ce bakin san babarka ce saboda uba ya haife ka kishiyar uwa uwa ce bai kamata ki min abin da kike yi min ba to hajiya ina ganin mutunci idan kuma kika yi wasa to gaskiya zan jingine mutuncin sai kuma in dawo sai mi gaba da gaba yanzu ma dai ta ƙare tunda ta wannan layin kika biyo wadda zan aura Allah ya kawo zan auri mace kin shiga kin bata ni kin lalata ni to ki san haka fa ba kyau wallahi hada mu za a yi kar ka biya da kunji kunji ban yadda ba haji kaga yarinya tun ba a auro ta ba ta so ma raba kan gida a gaskiya ni ban yadda ba hajiya kuma ka hau kai ka zauna gaskiya ni za a yi da kai in kike wa dan wani hajiya kina fa da yaya ki sani kuma ƴaƴan nan naki na ne to amma za ta iya kasancewa akan su amma daga yau wannan gidan sai an raba an bani rabona to me ka ga ina lallaba ka asiyar mana to shi ke ka rora lemu ka kanka muke? ni na fi son ma asiyar asiyar asirin waye zai turo a nemi masu siya a sai da asirin ka ne zai turo ina da bangare na sai an jima hajiya a sai da gidan nan wallahi sai me an za ka zo ka wani daga min hankali hajiya taimaka a buɗe makana suna ciki so nawa ake aiko maganan kudin hayan nan kake aikowa har sai da na kawo da kafa na wata ya za a yi a bude maka gidan naje na buga na buga har wajen taro da naje shi da ina ga dan uwana ne amma kai ka san da wata kake magana idan ka ƙara yin magana da ba ta dace ba zan sare ma kafofu ka ji na gama ko to ka kiyaye to tunda ba zai yiwu ba a bani shiga a bude min kwashe kayana ba za a baka kayan ba saboda jinkirin kudin hayan da baka bayar ba shi ma an cinye kai ku raka shi ya muje je la ilaha illa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mami. Ati bacci ake yi Me haka? Nai. Kaga sanin liba ta fa a hannunka. Wallahi umma na ga ya ɗan bude kini shine nake kokarin na gyara. Ka gyara. kake ambatan fati har da diddike haka kaka sani na a hannunka yanzu duk nan na ni zaka kalla ka kira ni da fati a wai da man dai na zo ni gida mu tattauna da sallama tun da kawai da kike ikon Allah ne dan wai ta ba ya tuka ah ya kun dan da zuwa fati na rasa me zan ci ai me ya faru ki ga kyallan zani na a hannunsa ba bacci nake yazo yana tashi na wai tashi fati tashi fati wai har ni har tudun nan nawa ka dubi zubinta ka dubi tuduna ka kira ni da fati ale baba babar ta ce fati yanzu abin ya tashi daga kaina ma ya koma kan babata kai kuma wani yare ne wallahi yaren mu ɗaya yar a ina a ina ba dai na saba hausa fulani ba amma guji ina da lahi wa ina idan ya ra'a da kaikaya ni yau barikin kuma ta zo maka da lama'a kaina kuma ina cikin gida da hijabi waje in zan fita da hijabi duk da haka ban nemi tsari da laya ba sai da ka ketan hurumi ka keta hijabi baligi kamar ka keto min cikin gida ka zo ka tafa ni ba mai tsakani ai ke mama na zo ƙarshe e. tashin ki dira ne kokari ne to yanzu zaka fita ko sai na hada maka na barin gari fati haka ce tsakanin ku da shi ah. to ba na sanin ko za ka gida da shi ne ka rika shinshina ba zan zo ba kana waje ke eh, lalle dan tumbe tumbe <laughs> wallahi da mai kiran ka ne mai wata magana da kai ni da ke amma wacce magana ce wadda kike so ne ni da ke ina son ka wallahi ta da na shiga na ganka na ji na son ka saboda kai ka ji mana ba ka da kuma da kai kuma ni daga ranar da na ganka na ji son ka ina son ka dole ka so ta. Munafuka. Banza munaniya. Yanzu ba ki tsoron Allah. Ba ki da kunya ba ki tsoron Allah. Wanda nake so wanda nake so ke ko ka miki tallashi aka idan ke yar za ki ce kina son shi haba haba fati zuwa fa ina ba shawara ina ba hakuri fa Allah rufa baki ban ji abin da ke cewa an ga miki shawara me kike ba sa na ci karkan magana ba na so mu ko To wai ma me ina ce na san sa? Me yi a ciki dan na ce na san sa ba kike ta sa ba? Ai baki da kunya amma. Eh da ni da ki a samu mara kunya a ciki. Kuma baki da mutunci. Kwarai ma kuwa. Wannan shine halacci? Cin amana ba kaina ba faranku ba kaina karau ba. To bara ki tsinta miki ta kiyan san sa na fara kuma wallahi ba zan je na san sa. Ba za ki na san sa ba ai wallahi ko da wuya sai kin je na san sa. da ba naki bane. Da bala'i ma. To shikenan mu zuba ni da ke za ka mai nasara. Za ku a ga mai nasara. Akwai yanzu ya san ta kake haka zaka mun? san da kake ka kebe duk cikin wannan ka kace gaskiya kake gaya maka kebe da ita a nan wurin Allah ki ai ke ma kin ba kala ka bace me zan yi da ita ba wani ba kala ka bace ba tana son ko ni na son ka a ni ba na son ai ni da ke mutu ka raba dama an so a shiga tsakanin mu ne a hakuri ma gaskiya wannan ba gaskiya ba Allah ki ni ban yarda ba kawai in kana so na ka biyo ni Thank you. yau ba eh, ma kina so na eh, ki san nake so da kai na ya juya amma ya bari mu kalle ni kuwa kya yi gaggawar kallo zo me haka yaya amaye amaye da yan tashin zuciya a ni na ga komai ni me kike yi haka kamar kin kone wallahi a a ai ni na sauka da komai tunda yanzu kin zama sa'ata matso zo kinga gaya min gaskiya shekaran jiya jiya ne miya kuka kin ce ba kya so shekaran jiya mun yi dan waki kin ce ba kya so na yi dambu shekaran jiya kin ce ba kya sha'awarsa sai tsartar da miyau yau gashi na ga amai ke ba ni labari umma ba ke bace ke cewa mu shiga cikin ɗaki eh Kai duka cin rubin Da na ce ku shiga na La illallah sallallahu alaihi wa sallam ina zan rike dangin miji ko na kishiya an saki mara yau wani in yi hakuri da ya ce ki matso sai kika me ki hakurin mu ba ke bace ya in yanzu yana yin faɗa kina cewa mu shiga cikin ɗaki ba eh hmm? gida kaca-kaca yan mata riɗa da kuku uku a cikin gida amma kullum sai ne ta babatu ne ta magana haka zan aurar da ku in je ana mun gori ana cewa 'ya'yan mace ne ku eh? gida kaca-kaca ba za ku tashi tun safe ku yi abin da ya kamace ku ba fati na wanda kike a ɗakin ne Allah ya ta ci ki ki daura san ai ba baiwar ki bace ina ma laifi irin cin kashin da ake mata magana za mata tashi ki dora tashi mana tashi ki dora to yanzu dole ki raina ni dama uwar mata ce ke yanzu ni bani ni da ja ka in da ma ki mare ni zo

yaya aka yi baki gaya min ba to ya aka yi babban lamari ne ya same ki ta ina mu nan ba ne me na nan asoro asoro ke da wa asoro la la ilaha illallah ke ban labari a tsoron na gidanku kuma ni ba niƙa nake aikin ki ba ba kai markaɗe ba ba aiken kayan miya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce an mun ku da ku a tsoro a tsoro ba ma a mahallin kirki ba zancen tsoro ba karamin illa gare shi ba gudun iyaye ka ce ba ka son ganin mu mu ma ba ma son ganin ka ka bako da ne bako kare samu gangariyar yar kwanya ba kai bako ba ko namiji kake cewa ba na son bako namiji kare in yi gangariyar bakuwa in ku aka matsa aka ce in yi bako to billahi la ilaha illa huwa sai dai in kwanda baka jaka to wai me yasa ba ka so kai bako namiji har kake jin ba na bako maza matan sun fi bulke a maza eh ba maza to wannan ko jifa ne kai ni ne sammu sammu ko ba a yi masa sammu na fahimci kwana biyun nan da kai ake haduwa a samun ido a birnin nan kowa iya nan ana ana ta wannan ana ta nan ga ba kasa ba kwanan nan za a yi maganin dan iska mai zubin kwanci tun da ka zo mun da rake na baro yabba salamu alaikum yau sun da aiki yawa to ga gidan nan nan ne gidan ai nan gidan baka ba ye gidan eh, ba ka ba ku ne ainihin gidan ko? Gidan gidan nan. Gidan ka kuma. Gidan nan ne. Wallahi gidan nan. Ya za a yi ka gidan ka. Salamu alaikum. Allah ni ina zuwa da Allah. Haba da ni ban taba kayan kowa ba a dinga sallama da ni. Dok mutum gida iya sallama. Hankali. Kai magana a sannu. Kai magana da kyau a hankali. kai da ka tashi ɗebo masifar ka kaje ka ɗebo yan fashi shine ka kaki kai ban fayan fashi ba gama mutu ba ka gidan ne ku shine zai na <coughs> da sai ya ka sai da su baka ba ku na da yaruwa wannan mutum ne zo nuna min gidan nan yace ka sai da mu kijiwa yace an sayar masa da gida bari mu matsa ku shi da ah, a ya ya na yi na yi ciniki da shi na sayar masa da gida ku zo ku je ki ku gani ku je ki ku je ki ku je a ah, mu je mu gidan gidan mu ne je ka ah, to kai da zaka shiga ciki a gani da kai eh baka bako bana nayi baki to kai da kace baka son kai baki namiji kuma yau gayi kai zaga zaga zaga zaga me na zaga rariya kai barin gaya ma bayan da za a fa kana cin abinci a kwar gidana kuma kana cin dan duniya ta wallahi no maki ta kan biyo but if you no maki kunkuru da mukudu all right wallahi sai dai maka ture muna nan zan ce da wiwi ne kai ki fuska shi sai ka ce dan kwanta kuro ya yi magana ku ce kun ba da deposit din mutane za ku je ku ɗebo ku ɗebo ma'aikatan in aka ba ku ce za ku ɗebo ma'aikata a deposit din mutane nan gaba sai mun fara sa ku muna kace maka bako na yi baki um, y السلام عليكم وعليكم السلام سلام يوه Ina ne Ba ne ba wannan? Kokau ne dan mutanen kaba ikon Allah ni ne na. Ai ka san da babana. Na na waye shi. Ya zo da maganar san auren zinatu. To abin Allah. Al'amarin Allah kenan. Wallahi shine. To. a a ba dai a ganewa ne. Saboda shigar da ya yi ka gan shi wani ci da kaji ci da kaji ba za ka siye shi sisi ba kin raina shi a lokacin kai amma kin saki miciji ya yi wallahi eh, to yanzu ba dai magana raini ai ba hakin ta mutum to shine nace yanzu to me zai hana a yi magana auren zinatin yanzu ni da wacan gida hedin barban gidan gona kuma da yan dabbobi haka maye an wuce wannan wajen kuma to ai ni ko dai ba za a yi magana furfure da auren zinatu ba wallahi cinikin gidan nan sai dai a fasa ba sa mai gida na nawa hajiya kuma sai magana sai ai magana sai da gidan nan kar ai magana auren nan an kammala eh to abu ne ana nan muna yi ana ta yi da. ana ta yi tukuna ana nan ana yi ana nan ana yi to ya ake ciki ka san ai shi na waye shi eh. da ai ya so zinatu to kuma abin Allah sai ya magana bata dore ba to yanzu shine da ya zo eh. na ce me zai hana a koma gidan jiya wani gidan jiya eh. magana auren za a yi koko magana sai da gida a magana auren da za a a mai da magana aure gefe a yi magana sai da gida dole a sai da gida don nima shirye-shirye nake yi zan samu aiki ina ka shiga buni gani nan ina ka ha da za a yi mana wannan abu sai gida ba za a yi magana aure ba wallahi na fasa sai da gida ina kake gani nan har na fara yin tanadi zan tafi birni kuma ki zo ki ce mun an ba sai da gida wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ai ba kai kadai kake da gadon to amma ni ka so na biyu ne to ina kake kowace yarinya ɗaya za ta ina ka kai ka matsa sai da gida zan bayan na ba ku kuɗin ku zan ma kai amma tsaya dole ka sai gida dole a raba gida akwai kuɗi tsaba ka kanta neman yarinya ta hana ka kuma sannan ta ga alama kana da maiko to dan anaji ba zai yi ba ne nace to dan anaji gaskiya ne idan ka yarda da shawara babana eh, rige wannan ka rige wannan rige a'a an kare da shawara ku je ku ƙara diskantawa in ya amma ai an riga an ga za ku sai gidan nan a'a ga ni na kudin ka ta da ka sune nan to tsaya mai magana wallahi an sai gidan nan idan ma ta yadda in ba ba ta yadda ba gida sai